haƙuri ya haƙuri ita ko biki shi ne za ka ji mun ciwo ka zo ka fuki san na sana'a ba zan buge ki ba ya haƙuri dan Allah ya haƙuri amma biki ji ciwo ba ko ya haƙuri da Allah wallahi ko ba dan na ankara cewa ba kana sana ka buge ni ba ko da sai na sa an wulaƙanta ka a garin to ya haƙuri ya haƙuri kin san na sana'a ba zan buge ya haƙuri ya haƙuri da Allah kin haƙura ba na son da kina faɗa irin wannan maganganu ma da Allah ki haƙuri ai kin san ina sanar ba zan bige ki ba kin haƙura eh na haƙura to na gode na gode to sai an jima na gode kin ya haƙuri haɗe ruwa gaba ɗaya ta zama abin da ta zama wallahi zai kyanu zai kaga kyanu zai ka raba daji za ka samu inda saniya za ta kya ruwa mu ban wa ka jira mu ga mu nan eh ni ma ga ni nan au zaman gida sai mata ga ta na gindin bushiya tana hutawa eh, ai ban san kana nan din ba washe she tana nan kai na ga ta nan kai labari ko alkhairi za ka koma riga kai za ka koma riga ka haifi ya ta gallabi 'ya'yanmu yanzu yaron wajena ba dama ya aiki ko i taimaka min sai tunanin yarka Aliyu a radu idan gida rashin mutunci kake ne ma, radu nan ka zo nan shi za ki shigo banki wallahi. Da me? A radu sauri magani da wallahi zan fanfaɗe ki da wannan sana. Ai kaɗa ma maganin sauru To. In baka sani ba, da ma kaɗa ma maganin sauru. Wala hakila ko zaɗa. Annuri ban ma da. Waye saɗa? Waye saɗa? Ni ne saɗa. ni ne sadda kai ni ne sadda me what arado zan buge ka fada mu ba shi da kai arado zan zan mu hada ma gini da magina abin da nake so da kai eh. abin da nake so da kai eh ina gin ka yarka na kiyayi ta kiyayi yaron waje na to idan na ƙara ganin su to mai gari to idan ba ƙorukan da ka take sai da nono ma ni ne ajalin ba haka ba sai ta bar ni dai na faɗa maka wannan ayan kai wasa sai ka bar nan garin yawa sai ka bar nan garin idan ma baka bar nan garin ba in daga ci bai sa ka bar nan garin ba sarkin fawa hemin kullu farin jini gado ta yi kada ga gabar asiri ne farin jini asiri asiri dan uban ta ita ta yi mana ita mu gani farin jini gado ne mu da shi ne za ka gaya maganar banza shi ka yi bagi kamar an gona ita shi sai wani za ka zo ka tada mini da hankali faradu kuma wani yaro yana nema ya sa ni cikin damuwa ya fi kowa ni ya mafi ni farin jini kowa zai zo yake yaro ya ce kaza to yanzu abin da zan yi zuwa zan je ya samu ita gogal din sai mu san yadda za mu yi wa tokar hanshi wannan mudiya shi da tsautsayi ya lallabo da dutse sai ya rafke min kai ni ban buge shi da sanda ba <laughs> bari in je gurin gogal din sai mu san yadda za mu yi wa tokar hanshi mahaukashin banza mahaukashin wobi a radu da ka ta yi zami a radu da kuma uwar yawo da kaina ka shanya fa nayi a nan waje ka shanya ba ka shanya ta a cikin daki na kuma dakin ga yadda yake na mahaukashin banza nan mahaukashin wobi shashasha wanda bata sa abin da take yi ba ta nemi guda nawa kama mai ta aje mai take da ci da da za ta ja da ni me ya maka ta nemin kai kuma dubawa ta ce ta ja mun ba wani yaro ya laure kowa zai da ta ce laure ni kadan ne Allah ibani ya kawa mashe ye kabin na haifa wani ya haifa sai kowa sai ya she laure kowa sai ta she laure kowa sai ta she laure laure ita ne guda ɗaya da a duniya ina shi laure tana ciki amma bai gida da kai laure ga kwantar da hankalin kai laure waru kina ina ne laure kana gidi da ido sai ka she wani mutumin arziki yoda mm, ka zo ka a nan kosa ba sai ka je kai kafi kowa farin jini a radu da da da ga ga ga ga ga ga uwarki wallahi na ba ku sati biyu a saboda biyu ku fitar mini da miji in ba haka ba a rado rai ku zai bashi na ba da sati biyu ta fitar da muni gida kai hakuri in Allah yadda zan masa magana kin ji abun da nake to in Allah yadda za a fitar kai hakuri mai gida asabar biyu nawa kenan sati sati biyu goma sha hudu amma kai hakuri Allah yadda za ta fidda miji aradu ta shi kwana goma a fudu na aradu in bata furda miji ba duk abin da nayi mata aradu ita ta ja mu kanta Allah yadda za ta yi gogari mai gida in kuma bakin ku ɗaya ne sai ki sanar da ni ai ne kaina ba zan so zaman ta a haka ga gaba na zan je yin tafi riga zan dauki nono zan tafi cikin gari Allah sarki na saba yana kai mata nono na kai masa dan na lura yana son nono sha na saba yana kai mata nono ba na biyu idan mata ganin ba sai ka ji rai shi yana shewa ya so so tana cewa ko mun tare a daji mun ki zuwa gaskiya ga mu daji ai shi ne gidan zama gari ya babu kwanciyar hankali yara mm, mai gida ba ba shi riga zan dauki nono sai in tafi shi a same shi mun ga mun ga aradu wala haqila ko za da aradu zaka tasa da aradu zaka tasa da aradu zaka wadu mun aradu zaka tasa da me gida kai hakuri ne na da ga mu an yi wallahi kullun cuta ka ake kullun sai ka rinka sun da yare in nayi magana sannan ku dinga yin magana ni tun da na nazo na ce ka koya min ai ba na a dangin waye ba na rasa ku fulata ne da zan aura bane ko da yin bakano kin ga canu kika ce za ka yi aura kuma ni ko da yin bakano kika aura kan ka da kana so na Allah Allah ci ya san gawar fara ai na ta gidan yin kabi to ba fa sai ta awarti oh joni mu wartoi to sai ta lafiya mai gida ka dinga dai kwantar da hankalinka ya ga ya kwanta to tun da kin gabaran baban ki ya baci dole ne a cikin kwanakin nan ki fidda mijin da kike so dan kin na ji yana cani nake bin bayan ki to ba za ta sabu ba ha ko muna zo na kalon rana tsaka ki zo ki haddasa mana fitina ba ni ma na gaji da ganin ki haka dole ne ki fidda wanda kike so a cikin samari ne da an ga masa ina da ni wanda nake so amma baki taba faɗa ba wani ne dan kawo shi ai da kin huta da wannan surutun yaushe zai zo kawo shi ya so idan baban ki dawo ni da sa'a abin da yake damuna ina cikin matsala ina cikin tashin hankali ta menene baffa ya ce sai in fito da miji in fito da miji ya bani kwana goma sha hudu kwana goma sha hudu in fito da miji ni kuma yanzu na marasa ni yadda zan yi da raina ba laure ke da kike da masoya a garin nan ba sai ki zaɓi wanda kike so ba ki darje in zaɓa in darje to ai shi matsalar wanda nake so bai san ina son shi ba haba laure ba sai ki kokarin sanar da shi ba to matsalar ne dan sarkin fawa ne ibro dan sarkin fawa laure ke da kika san adawa da take tsakanin mu fulani da mahauta laure haki jewa baffa da wannan zancen laure haka ne na sani amma to zan da yi addu'a in dai addu'a in je gaban baffa da magana wataƙila ko zai amince min da maganan ko Allah ya ba da sa'a amma a waɗa min ya to wala ko to kai yanzu kai yanzu waya za a yi ya za a kan wannan alamar ko ko ba ka ji gaba ɗaya mun so ko kai mun zo wani rututu ba ba wani burki ba wani komai to budurwan nan dai ai ba ba wani tsayayyen saurayi ko a'a mun zo ne domin ta san matsayin mu kuma ta san sabo da mu jari ne eh, kwarar saboda yanzu a lokacin nan mu dinnan dai mu ne wasu wasu wasu matasa barake eh, ake ji da su wallahi ah, inda wannan kakare wallahi tallahi anan dai anan dai wallahi tallahi sabon garin dan baki na wallahi tallahi mu ne kuma ka san wani suna ake ce mu <laughs> ka san sunan da ake ce mu wani suna ake ce chakis chakis chakis <laughs> ah. ai wannan sunan zamani kenan ai da dan dunawa suke sun dai cewa dan dunawa ne ko a to ai wannan tudin hayan dilo ne Allah sarki kuma hayan lilo ai kuma kai ma ka san hayan lilo a gurin wannan daga a'a ni ba zan rena lilo ba a kai ma ba ka saboda da kuɗin lilo da kuɗin hayan lilo na sai kwamfuta da ni da mansur Masu da ni da mansur wallahi duk hayan lilo muke kaga ba za ka manta da lilo wallahi tallahi ba za ka manta da lilo ba ayyo Allah yanzu alaikum kai laure laure laure ki laure laure ana ban ku manyan baki mi joni mi joni mi joni joni mi joni mi eh, joni. eh mi hoti eh marhabi mi hoti mm, mm, mm, wallahi mi hoti ma har daji mi fiyati tsaya tukun ah, a ta kai a baiwar Allah min in yanzu jo sai ruwan da sai kuma gidan to da ka wanda kuma gatarin jo min ɗin din daushen jo mm. to wala saurayin ji a cikin min mm. sai dai yada manufan jo eh kware wallahi tallahi eh, gaskiyan jo ya wallahi eh, a ah, gaskiyan jo to fadan eh eh gaskiyan jo gaskiyan jo fadan dan di wala saurayin ji a cikin jo eh. wallahi wallahi tallahi sai mi min ka wallahi tallahi mi zaba ji eh in mi zaba ce min zaban ja kuma in min ɗin. zaban ja kuma darjanji eh in dan ranje eh, eh, eh, ki duba fanta ne ko ka kola ne ah, a'a ah, ki duba a ah, ki duba pepsi kola da dai min din pepsi kola ne pepsi kola shi ne shagen lemu a shagen lemu to ai pepsi shi ma ba ko akwai lemu to dar dar dar dar eh da eh a nan ne a nan ne to yanzu ni ku tsaya ku tsaya ku tsaya ni wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza na rasa ma waye takamaiman saurayi Hmm? na rasa waye takamaiman saurayin to yanzu ne eh, abin da nake so a'a magana ɗayan ja bata taso ba yanzu hmm. da kai da kai hmm. sai ku taru sai ku je ku zaba waye saurayin kina nufin mun shawara ce eh ku shawara ni ban san waye ba saurayin kawai na fito wanda yace kaza wanda yace kaza to waye saurayin a cikin alƙur'an ni kika ni ta gano wallahi to tsaya da yanzu zan tambaye ina da tambaya to yanzu cikin ku a'a ka tsaya ma ni ka kawar asara da aita da na samu ka tsaya ai bayani man ko kuwa wata fuskar ka sai ka ce jaka a bodu ka tsaya ka ji me za ka ce a gaban na ta to muna nan an sito lilla a hmm. cikin ku hmm. wane ne kamar me saurayi yawwa ba hmm, a'a ka goma tukun wai kai ne ne ko a'a to ai na ga kai ba mai hakuri zai ga mace irin wannan irin wannan irin wannan kaga ina so ah. mm. saboda shi hakuri eh, ma'aiki ne na hakuri na na bar maka kai ta annaba ko n ba ta so na na nuna ina son ta aure ni kullum sai ta gashe ni da mari a gaskiya ne tunda ni bar maka ni to tunda ka zabe ni ya zan yi na ci girma in ba komai wannan kenan wannan hadin yayi baiwar Allah ne min din gatarin da saurayin je eh, saurayin je saurayin ɗayan je ba eh mi ɗayan je ibi zuwa biyan je na rakiyan je daushen je yanzu wannan ne aka zaba mu ke shi eh, ne tun eh, da mun zo tare rakon kar ki ganshi baki wannan ina ɗaya daga cikin tarihi da baiwa da Allah yi masa a eh, cikin aka yayi wallahi eh, a cikin aka yayi shi kai shi baki kuma daga karhe hayakin jirgi ya zo ya bulbule ni a ina garin ku jirgin yake hmm? a ina kaga jirgin tun da kake a duniya jirgin kasa jirgin kasa ba kawai me yake bi yake ne wallahi jaka ce ta harbi mahaifinka ya mutu wai bai sani ba bai gware ni da jaka ta harbi mahaifina ya mutu kuma kai amma kai da tsohon kai mutu da abin yunwa akan ka danya tsohon kai mutu ko ko mun san labarin ba akan ka danya mutu saboda babin nan ya hakuri a nan kofar gida za ku ni ne saboda ya hakuri ni ne saboda ba ba komai ba komai ba saurayi ki koma daga kusa da ita yawa wallahi fahimci ma magana mana takamai to mun mun mun jima sai kuma me kuma tun da kike so to kuma me to a'a ba dan ni kince ba ta so na ba dai a'a kai ko zan yi miki rana kar ka razana ta kar a garin nan ba wanda bai san daushe mai da baibayi ba Allah isa jakin gidan ku tsinki to in da kake na sayar da baibayi Allah ya kine min to wallahi zamu daure zamu daure shi zamu daure shi da kirtani mu ga yake da barana ba ku wala da kirtani zamu zamu daure da gidan nan kun gama fada sai zo a'a wallahi mun gama ana ta kare eh ai duk dukkan wani eh duk ne wallahi yanzu kai wannan maya ma ke gatari ko wane ne eh, ko eh, gatari eh, yanzu wannan zabe da kuka yi mm. bai yi ba mm. saboda kai wannan bakin naka amfanin ka ka bari sai azumi ya zo dan duku nunu zan dauke ka dan duku nunu la ilaha ma je mu wasan dan duku nunu la ilaha illallah ai zaki ga kai irin na eh wallahi wallahi tallahi eh dan kika san kudin editing ya makalle wallahi tallahi wallahi tallahi eh. hankalin sa a tashi ah. wallahi dan wanda kudi idan duku idan duku ya editing idan kudi ya makalle wallahi kuma tun nan yanda kika san an ragowa yanda ah, ah. kika san jaki a C20 eh, ba komai haka zaki ganshi dan kwana ne dan wannan samu tarabin kuma da ki ga in ne murmushi za ki ganna kamar su kare yi wa daki lai a fuziki a kai kun kai me eh, kamar su kare ba kun kai murmushi kamar su kare ki kare kamar fulana dai yanzu ya ga dan ni ma dan ko ai lokacin da azumi ko ba sai mun sha wahala mun shafa wani shuni ko wani baki ba kawai sai dai in ci amma ta ci abinci har me fi mata ce wankan tarwaɗa ne. Wai bai kamata ma tire ni ta haifa tunda sana'a ta wata ne. Ina ma laifin dan kai din da dan. Ina ma za ta mutu haifa. Bare ku wallahi to kaji kaji. Amma da kana kuma da. Ka ci girma ka ci. Wallahi ni din ma ina son ki wallahi. Wallahi tallahi ni din ma ina son ki. Shi ma da ruwan dore da ruwan. Me ruwan dore da ruwan. Me kace da kai. Amma duk yana da haske ai. Eh kana da haske. To ni din maganar ni Ina da hanci hanci don. min din hancin da zai on tunda na san sai hancin da sai zuwa sai wurin dan wake da ta mata aka ce kitchen ta na kitchen ta kin nan ta da ta markace ta tuce ka a kicin kin ta lokacin ana nakudar kan ce ta taho daki ta taho daki sai ta tafi kicin waliyo sana barka sai ta huje mun wallahi ta lahi waliyo alhamdulillah ta markace ta tuce ka sa gura mai dan wake kin gama da ni eh, wallahi ga ta markace ta tuce ka amma wace ce ta haife ka dai tana haifa tana haifa ta daman sai zuwa sai huce toka sai da azumin zan ne shi na baki kirin da azumin yayi sai nemo yanzu ni saurayin azumin kire suke na sai da azumin da neme ni ta buta la hawla wala quwwata sai da azumi amma wallahi tallahi ta gama da wallahi sai da azumi amma kai bai kamata kaman haka dan duku nunu kai ne dan duku a tallafu dan duku nunu gidan na ubanka sai an baka gidan na uban mu sai an ba mu kai ne dan duku nunu kai ma dan duku nunu zan yi maganin ka wallahi kamar daga nan wallahi zan kwabe ka da mai ka tafi ka da baci wallahi ni za ka duba ka ka dube ni za ka sha allura ka dube ni ka dan iska ne ni wallahi duniya ce ta gyara ni wallahi eh, ka duba fuskata yana fuskata

wallahi tallahi da ka idan ka san me na tuna ka ah, san me na tuna a me ka tuna wallahi da ka san jaba ta leko ta kirsuwe hmm? wallahi kaman jaba ta wallahi ni kuma da dan dafa kanka he naga wallahi kaman da kiya sin 20 launa mu dan wallahi ta nashi dan dare da yayan ka suka rage da Allah da annabi ka amma kuri mu zauna ka ki a dan dare da kai kallai tunda yarinyar nan ta gama da mu ta gama da idan na ne ma ki kalle ni kidan ma albarka ka kalle ni kice dan nuno za ta fita he da ni Allah ko ba za ki ko ba za ki so mu ba dai wallahi sai ki fito mana da da kunun tsamiya wallahi tallahi sai mun dauku kunun tsamiya wallahi ni ba zan sha kunun tsamiya ba sai mun dauku kunun tsamiya wallahi wallahi tallahi sai na dauku kunun tsamiya ni ne ma dan da kunun kai kai gidan fulani akwai shi da tausayi alquran muna wannan cika bakin sai kaga kin mu an kawo shi wallahi tallahi Allah sai an an an ba da kankara kaga sai kuma kindirmo da kankara wannan sai birni eh sai birni haka ne ka san yaro duku ya kone a duwa wuya saboda Allah Allah ya hawo mota da kasaban titi zai je gidi sai ya hawo maleji ya ki biyan eh. ya bi eh wallahi shi kuma duku shi baya rike zafi eh kware ina na asibitin martala duwawan sabuje a sabule dakin farko shine to hmm. na ji an ce dan uwanka ma baya rabuwa da awara wa mansur ya data to kuma mansur ai maganin awara amma ta sami da aiki dala ko za ki fara mun gugan nan dan jaruwa zan yi alwala ba kai ne ka buke nan a keke ba ko ba ta mantuwa ne ni ne amma kin sallah sana ba zan bugu da Allah ki hakuri kin ji kin hakura ki ko ki hakuri sana ba to ka zuba ma ko yayi ko eh, yayi na gode ko mm. tun da kai ka fara jaman ciwo aka saka min magani amma ko tun da kai ka taba fara buge ni a keke ko za ka zama gwarzo a wajena kaga za ka zama gwarzo a wajena tun da kai ka fara jaman ciwo ko ok to shi ke nan ba matsala na gode amma ko tun da kai ka taɓa fara buge ni a keke ko za ka zama gwarzo a wajena kaji zan zama gwarzanta kadda yarinyar nan tana nufin ta tana suna amma fa gaskiya na ga alama yarinyar nan tana so ta wani da kanta ba ta san ni akwai wanda nake so ba amma babu na kawai abin da ya kawo ni waje so zuwa ne in yi maka a kan na samu wajen da ke su zan aure. To a yayi daidai? Akwai yar gidan cinnaka wannan bakula ta na riga. Shi ne na ce ita nake so na ce bari zo in gaya maka. A warai ba ka sai da nama ba. Wala ba ka sai da nama ba. Shi ne ashe kullum in an tsora ma tsire sai ka ce a wane ne ya ci tsinke biyu waya uku a yariya ce mai zari tsinke. Ko? Na ce ko? 啊！就。 sauran kwari abokina na sai ka namun ji yayi daɗi Allah wallahi abin da kai kuma yayi daɗi wallahi na isa nake so ma ƙara kuli kuli ka sa ka fi zabo kuma ji daɗi to zan sa amma kuli kulin da na je biya ba a wallahi biya ko kuma abin da mamaki a jiya bayan ka gama sai naman ka misa ga idan dalili ba kai a abin da yake faruwa shine hmm. ni na ga zaman dandalin nan gaskiya ba zai mun ba saboda aikin iyaye ko yaya ya fi wannan zaman dandalin. Sa na ce tun babana ba na Ina yi Ina ga. Ya ga su. Na ma za ba ki mi? A'a, ba da mana Wa. Kai mana. Kana mamaki ne? Kuma babaki kake ya kamata a ce ka daina shi. Son ka nake. Masoyarka ta riga ta yi gini a cikin zuciyata. Wanda yanzu ita take juya ni ba ni nake juya zuciyata ba. Ka gane ko? shi yasa biyo bi ni can ki bi ni nan kika biyo ni wajen ta nan ko to barin gaya miki kin makara wallahi daga yau sai yau idan kika kika sake zuwa nan wajen sai na sa an ci mutuncin ki sai na ci zarafin ki akan ne ana soyayya dole ne dole sai ne soyayya da ke dama abin da kike nufi kenan ko ni bana soyayya kuma ba zan yi da ba ni akwai wanda nake so duk saboda haka na gaya miki kawai kar ki sake zuwa wajen nan idan kika sake zuwa nan sai na ci zarafin ki ki tafi ki ban waje kan sa a miki wulakanci yanzu anan to shi ku ga ku haba da Allah wuki na Allah ka sai ki ya zai yana sai ka maka wulakanta ta ba wulakanci ne mata ba wannan abin da ne ko a musulunci ban kuskure ba saboda abin da yasa na gaya ba haka idan na yaudare ta Allah zai tambaye ni ni ko ba na yaudara saboda haka ni ba ita nake so ba akwai wadda nake so kai ka sani saboda haka in na yaudare ta Allah zai tume ni akan me yasa na yaudare ta shi yasa na fito na gaya mata gaskiya irin wannan sai ga wata magana dadi to kawai dai shi kenan ni wannan maganar kawai ka bar ta sunan Ibrahim Ibrahim zai dauko ta can hada wuta to shi kenan zaka dan taimaka eh dan taimaka maka shi na ga aikin naka suna da yawa eh, muna ga mutum ta dan hawo eh, ba ba ga ah, ai wannan Allah ya ce shi kenan nagode maza ka dauko ta can o bari <laughs> ya da kasa di sai in kama tacar purido. ba ni ba lain layin furidon ɗin ba ita purido ni an yanzu mun riga dai mu ma mun zama yan burni furidon na maraya ba wani ɗan shikin gari da zai mana alfahari da furidon ashe suna watsa shirye-shirye masu daɗi purido. na furidon bari sai na ga inda na sai rediyon sai shi a sai ta Papa. Eh. Eh dalli ja. Eh jom kala wallahi. Ba <laughs> ah, wala ko da me. <laughs> To. Kike nan kuma kai da ita ita sai a rasa wanda zai wani yaki wanda za a amfane Na sha je riga akwai goguna da na bari mini. Ya je zaman ki kai kuma kana menene? An faɗi ka maganan nan ne na zo da shi. To. maganan nan da ka ce min saura kwana goma sha hudu fito da miji? Eh shi ne ina ginki. To na fito da miji. Ni da dama ni babban farin ciki na kenan. amma mako biyun nan da na baya suke sha hudun nan a radu da baki a radu da baka fitar da miji ba a radu da ranku ne zai bashi gaba ɗayan Papa. Eh? Ai ba zan yadda ba papa ranka ya. To shi na hada wani gari a wani rigar ne. No rigar mu ne ko wani bangaren wata rigar ne aka samo ki. A'a ba rigar mu bane papa. <laughs> To alhamdulillah. Ai gidan sarkin fawa Ibro ne. Shine ai. Yana tsona ina ta san shi yana tsona eh. Eh, dan sarkin fawa ba ɗan gidan sorkin. ibro sorkin fawa Don sarkin. Bawa shi ne yake ta so na in nake ta son shi yake ta so na. Don sarkin ina nake je sarkin fawa ne ne. Wanda suke karbe mana karsanu shi ke nan baci wani sai alakira ko? Ɗan sorkin bawa ko sorkin bawa ibro. Papa ba kai ka ce in fito da miji ba. Da kin fitar ai. Shi ne wanda kika fitar don sorkin bawa ibro ko? Don eh, sorkin bawa ibro. to bakin kuka zai shi uban ba sai ki ba ko dan gidan ba ko ta ne ki ba ki gona auduga ina da yaro zai fudda miji sai wai sarkin fawa hauki tsaye eh, wallahi da ban buga miki son don ko kuma hushe akan rediyo na don na buge ka ma kamar ina bashi yara don ban bugi wani abin ba ba je zan yi hankali na ya har zuwa kin fawa shi ga kuma ni ina ina ina ina ina ina ina ina ba fula da ni kuma sai ki zo ki ribar mini da zuriya ko har fawa ko ba ki muka ne ni ba sai ki ne ma shan irin su zuriya su ba kin bonza akin yofi fa in zalla kin fudo bugi a murna hike na za a hiya gashi a abu bane dan gidan halliru ko dai wani dai haka hikimu kai yara da yaro na ya bata mu raiwa amu alaikum assalam a a a raliya raliya dan zuwa ka daga dan kofar dandali ni ke naje ina neman ku ki ce mun wai kana nan kana hutawa lafiya kuwa to lito lafiya dai amma ba kalau ba to me ke faruwa laliya to ni dai lito karan abokinka na kawo ma ka gani lito son shi ya riga ya dasa a cikin zuciyata sai juya ne yake yi ka san an ce lokacin da so ya shiga riga shiga zuciya zuciya kuma ita ta koma tana amfani da kai ko ba gaskiya ba lito kuma gashi san baya so na an ce wai wata na yake so fulanin nan dai ga su nan ka duba da duk yadda na bi na rarrame na rarrame duba da na zama dan Allah dan annabi gaskiya rabiya kuma na ga abin da yake mafarki nake na ban ji da sabar dan na yi kokari na yi kokari in yi in kwantar da masa da hankali amma yake kisa dan adam ne ban shiga zuciyarsa na ga abin da ke cikin zuciyarsa ba ni ba jinsi shi bace ni yaran san je fa shi ba yaran mu ɗaya ba iyayen mu sana'ar su ɗaya eh mahauta ba na gane muna mahautan mu amma dan Allah dan annabi ki hakuri in Allah ya sa yadda ni nan same shi wannan hakan ma ai dai raliya amma dai gwarin mahauci da mahauciya su yi aure ya fa a ce ya auri ba platinum nan ko ba gaskiya ba hmm? kuma in dan zancen ci da ake cewa na ci eh, yi ai na rage ci ko ba gaskiya ba ai ba wani abu zai iya aure na eh? kin je gona ko yau ban je ba amma gobe sammako za ni Allah to da Allah idan kin je gona da Allah ka tumun da to shi ke ni makani ne kana da son makani kin ni makani na bala eh, in eh. to ni zan tafi amma sai na je dandali na sai dan tamalele to na gode eh, mhm, mhm, mhm. kai ma dai na ga jummala ta makale maka ko a ah, hawa kai raniya shikenan sai an duniya ke wato akwai tasa son amma shi ba san to irin wannan yarinya kyakkyawa haka yaro ban da fitina ba abin da an raba ka da abu an yaje ka da abu ka ce lallaba sai shi yaro sai ka ce wannan ah, ah, dan mai na ci ya ha kwa ka mu kai da uwar uwarka ha yaro sai ka ce dan ana ce Sani baba. Yawwa. Ina Lafiya lafiya. Ina gaji. lafiya na nan. Mece ce wannan Ni ce ma wace zai aura ɗin. To. Dan labiyo. Ke ce yar gidan gauracin naka? Da Allah tambaye ki. Yawwa. Ki tambayi ubanki ko uwarki yadda suka yi soyayya su. Ki tambaya? Ba ki tambaya. Ba ki tambaya. muna fa karɓar da muna yariya ya ce wai na dan uwa ki ne kuma gurin nan an ce da na sha kwana gida na ɗaya na biyu to ko wancan ke bari mu gani kai dan uban waye dan uban waye da shi ko mu da shi mu kana ta lissafin gida kana nuna kwanoni ko sannu babba mudi shi ta kane ga irin masu masu sashi agwagin nan ne to ni na na kiwon a hakuri kajin ma da na ga uwar bere ɗaya be sunai na kai su kasuwa ya hakuri babba ya haƙuri uba me ya kawo ka wajen laura na zo babba kai hakuri kai kai ne dan wajen sarkin fawa ni ne to ba sarkin fawa ba ko bakin wuka ne dan ubenka ba matar aurenka ba shi duk irin abun da na gaya maka na yi kashe ji na shi mutunci na ce lawani ba irin ba irin gini na ne da zan hada shi da ginin sarkin fawa ba sai ba fulata ne dan uwana ko dan gaji na auri uwanki ba kanuwa shine kai ma ka zo zaka shi mu zaka shi mu mutunci kai hakuri babba za ka shi ubanka karar kwana shi ta kawo kara do sai ka ta wannan na dai ubanka ko kashe ne zaka wallahi ko kashe ne zaka in dai akan soyayyar laure ne na yadda kai hakuri ina tsonan laure ko kashe ne zaka babba zan yi hakuri Allah ka kace kan kace ka yi wallahi ko kashe ne zaka ni ba wani abu kai hakuri babba ko kace ka zan yi kace ka kuma zan yi ma biyayya yadda ya kamata tunda ka kai mahaifinta abu ɗaya nake tsoro a radu yanzu in ba zai ka nan ka tafi lajira kuma ni yanzu in hukuma ka ji ni na shan ni ma shi an tare ni amma duk nan ba kofar gidan uban ka bane ka bar kofar gidan nan ka san inda dare maka ka dai na ka fito nan kana to ni kone kone mu mutsiya shi kwan zamu ka bira ka fita kana wani nuna nuna ka fita inda ka bilo ka ka koma midiya shi kwan zamu midiya shi mu dan ka bilo ko koma dai ne ashe da sakin bawa ya shi uba sai dini kwan zamu midiya shi mu laure ba irin auren ku bane kashe da sarkin bawa ya shi uban sanji ne ya sani abin matsayina ya san rashin mutunci na idan rashin mutunci na rai na ya bashi kafan bushiya na zuwa na kai na samu kasana ita karka ita karka mini zuciya sai na ji sai na ji zuciya na yayi daɗi yayi daidai ina ji a karamu kalla wata matsala ce take tafa da mu kasancewar ni mahauci ne ita kuma wannan bafula tana ci saboda haka tana suna ni kuma ina ƙaunarta a cikin zuciyata to mahaifanmu sun ki yadda mun yi iyayenmu a kara kallahu sun ki amincewa shine muka ce bari mu kawo maka kukan wajen ka aka kara kallahu saboda mun rasa ya ne kada ku kuskura ku faɗa wata jahannama idan ku a buɗe ku kiyaye al'amarin ubangiji akan magana idin iyaye ƙur'ani ya ce ku ba allah abin bautawa shi kadai kada ku yi shirka sai kuma ice ku bi iyayenku an hada hana mutum ya yi ya shirka da bin iyaye yara bari ku ji wata magana zance shi yake ta da zance wata rana wata yarinya za a mata auren dole a lokacin ma'aikin Allah ta zo ta gaya ma'aikin Allah sallama cewa ga halin da take ciki annabi ya kira iyayenta ya ce a bata wanda take so ta ce ya rasu Allah ni daman so nake in ji mata suna da mahimmanci a addinin musulunci a bani wanda iyayena na suke so yara ku koyi da wannan hadisi amma ku sani bafulatani ya auri mahauciya ko mahauci ya auri bafulatana wannan ba ba haramun bane a shari'a wannan 'yan mutanen duniya ne suka kawo wannan abin suka kaga amma duk da haka ku yi haƙuri ku je ku iyayenku ma'aiki mai tsira da amincin allah ya ce allah ya tsine wa mutumin da ya girma da iyayensa bai musu abin da allah zai masa gafara ba yara a ji iyaye na gode a yi haƙuri da allah ku taimaka a kanku ku taimaka a rayuwa a je da a iyaye ba komai kuma allah zai muku maganin wani to madalla na gode mu da yakin Alaikum mutsayakin motsa mutsayakin wofi. Ni ke dan uban to Tashi alaikum. Kai nan fa ba je. Haratu na fi karo shi. Ba yake. A'a ah, ah, ba baka yi arabu baka yi bata mana zuriya ba kana sarkin bawa sai ka je irin mahauta sai ka aure diya wallahi ba na ganin wannan sandan naka wallahi ibro me dan wala haki da ko ma arabu min ma wala ma wala min ma wala ko sanda arabu zan fanfasa ka da wannan sandan arabu Allah ni kuma da zan huda ka kana sarkin bawa ni yaro yaro ka zai je sai zai aure yar gida ni kuma dana ni ma irin shi ne ne ta shabban bashi shi kukun kugun mun ga ko na mun ga kuma yan kuje ku kiwo ne ta nu ƙarya kake a rabu wannan tari ta nu da kake gani a rabu uwar garke wannan kaso na ta wace kuma za ka shi ne da ita Kana ai eh, na baba yaron ne. Dai maganin ka. Na baba yaron. Baba yaron nawa ne? Arabu ta gaya wa yaron ta za ta ji ubanta Arabu ne ta gani ta kofar gidan. Lalla fita je waje. Ni ta tafi mun da imani. Fita je waje da shashaji. Wala bibin da kwala da. Mi amma amma sai da sanda ne wala shanu ba na gargaza da dan kuga ya shi kallaje wallahi tallahi fuska da mona da hazuju sauri maganin kado dan uben ka kado sanda maganin da kano a kaga shi uban ka in ma yake uku ba da karshe ba dan ko uba na ta ba shashashin ban ma shashashin aure ba zai eh, sai din ka aradu sanda yo wallahi sanda banza wahala yo aradu na yo wajen yo wajen shashashin banza yo ta matsiyaci ah, wai wai ba shanin ku bane me kara da zaka shi uban eh, ka eh sai dai shashashan banza wallahi tallahi kuma bayi ai bayi harji ne gwamnati ma ke bin ta bai yanzu ba ga hinan ba da yadda za a yi balatana mu dan mu ma ta mu da kawai ba ne mai zame mana kanta wallahi tallahi kuma wallahi haka ne wani dan majalisa a jigawa wallahi tallahi lokacin da zai hau majalisa ya tafi da bashi shanu wajen ashirin da biyar amma ya biya ya biya ina nan wallahi wani in ta kaga shi kaga mu ka san mahauci da ban yake komai shigarsa sai ka gane za ka ga fuskar na dubu dubu wa an tawaye takarda da fifita al'ada a sama da addini ka sani cewa al'ada ba addini ba ce ina gani haka auren ka da daure ba abu ne mai wanda za a sha wala ba addini ya halatta ka aura wani ka aure ka aure lawali wai dan kana mawaci tana kula da akwai aure tsakani ko ba ka bane wallahi sai na auri laure mutukar ba Allah ne saukar a cikin littafinsa cewar kan na aure ta Allahu akbar babu al'ada sai addini wakil ake takatun sa godiya da shi Salamu alaikum. Salamu alaikum. Baba. Salamu alaikum. Baba. Dani a nan zaga ne wa na ah, yi ah, ah, ce min ya zo ya same ka amma kai mai faɗa shi ne ce zan same ka zan baka inda ka sani zamani ya canza baba a da ku sai da haɗa ku aure amma yanzu zamani ya canza mutum shi zai gani ce ya wacce kuma zamani ya canza sai ka fi haifi yaro baka ka haifi halinsa ba mutum shi uba ya ta kura ku kuma ku ne maimakon mu mu gaya muku yanzu ku ne masu gaya mana a'a wallahi daidai ne ina na yi ka yi eh yace yanzu an gaya ka zo ai kana zuwa sai ka rufe da doka to ba ba an fasa an fasa an fasa an fasa an fasa

ko ko ka hakura ko kar ka hakura dai ba ta son ka da ba ta son ka ba ta yayin ka wallahi tunda ba a son ka sai ka hakura a san ita budurwa in dai aka ce budurwa ba ta son ka eh, ko ba irin haukan da ba za ka iya yi wallahi za ka ka iya samun matsalar tabin kai ita ba ta son ka dan banza za shi ka ban buruhi ya kare hi ba masa aski ba an gurguri wani guri shi bai ta kai kaji kaji kai wani banda wannan dan iska ne mu za ka yi wa iskanci yarinyar na ta ce ba ta son ka su ma iyayen ka sun ce ba su amince ba ko ka gwari masa maganin garin da ke ko ba ka ki wallahi barin garin nan zan naga mutanen nan su sani a gaba daga nan din naje na dauka na wallahi na bar garin nan me ya zafi haka zai bar gari zai bar to eh. ai abun ne ma ya samu matar falke ta haihu eh bare mu haka muke so eh. kuma kai baka da hankali baka da tunani ita mace ba ai mata dole in ta ce ba ta so kuma dole idan mace ta ce ba ta son ka fa haka ka ka hakura haka ne saboda ko ta aure ka ta je ta ta an gina maka shinkafar bera a koko ka mutu ko kuma ta je ta maka jalab rice ka kana tunanin son ka ake yi <laughs> wala ta je ta zuba eh, maka ta zuba maka eh, ramin mutuwa rice ya haɗu da dai <laughs> wallahi tallahi rice ya haɗu da mutuwa wallahi tallahi mm. wallahi sai mu hau motar da ke mu je Lagos na bata shi ba Allah ya yi mene wani gune ne mahauta suke suke zama a Legas din abatuwa ne ajin mahauta ne kuma muna mun ni dinnan da ka gani mahauta ne mu mahauta ne mu kware kuma masinta ne mu haka yake idan ka je alugungun ana bikin kama kifi ka gan maguru kware idan ka je abatuwa ana ta fiɗa ana ta ana ta ɗiban ta ana wargaje ana ta gasa tsiri ana ci za ka ga ma ka ga ma karfasa in karfasa ta soyi mu ci in nama ta soyi mu soyi mu ci in balango ya soyi an ji mu ci wallahi kwa wallahi tallahi idan tarwada ta gasu wallahi mu hebu tarwada wallahi idan rukwakwa na langa ko faya ko bada bada ko sawaya ta su murkushe ta wallahi tallahi ko kai mana iskanci mu dinnan ka zo ka same mu mu ga muna guri wallahi iskanci ma baya iskanci ina ma laifin ka ce kai wanda ne ina ma laifin ya ce wanda yake a'a kai ka san kakana fa wanda yake yi oh, ka ce kai na eh, ka san abin da kake gware eh, ka eh, ka san me kake a ah, na ka wanda yake na ga kana nema ka na ban muku garin duk abin da za ku ci ku na ban ta abu nono bari ta abu nono bari alhamdulillah to ka gani sai a haka za ka tafi dai dan a Allah ya kiyaye kamar yan labai ko a'a wai kamar yan sanda kamar salisu dan sanda kamar kuma kamar kuma dan liti dan dan civil defense wai wancan a basar basar kai yake wallahi yake wallahi barka dai dai dai a ba komai wallahi ba komai ba komai a wallahi eh, hira kawai muke wallahi tallahi eh hira muna dan tattaya aiki eh, eh. adalla to to ya mu tafi ga sata mu tari ga sata mu a a kai ka ga dan sanda ji ba a wai ga sata mu tana ya magana matsawa yake kuma wata kiyaji me muka ce a a ga shi da ba su ba ne su ba alaikum masoyiyata ina mai baki haƙuri sakamakon abin da yake faruwa don Allah ki ya haƙuri ni zan bar garin nan sakamakon abubuwan da suke faruwa a kaina da rashin amincewar da iyayena suka yi kan auren laure ina mai kiranki da Allah da ki riƙe alƙawari daga masoyinki dan ladiyo ki huta lafiya To mu shiga ma? A'a, ni ba nan ce ta kani ba. Kin ga ba zama zo ba. Mhm. Yawwa, kuma ba doguwar gaisuwa na zo ba. magana nan ce dai wacce kika sani. kuma ita ta kawo ni dan daɗa jaddada. Ani ba san wata magana ba. To magana auren yara. Auren yara? Kwarai da gaske. To. Da kike nema ki dakile. Mhm. Saboda haka ita ta kawo ni kuma ita na zo ni in daɗa jaddada maki. Wallahi ne ka ban dariya ma. To. ko wani abu wai zancen banza wai zakara da ya taka wuka yaushe aka yi yaushe kuma za a yi shi ni ban san da wannan magana ba ban san an ce a yi shi ba kuma eh eh. ka ɗauko wani jiki kana wani gwaggwa mai numfashi ka ce wani dole sai an yi aure to babu wani auren da za a yi ka jin gaya maka ka ji ba za a yi ba kuma ba za a yi shi ba na gaya maka ka jin gaya maka haka kawai wani an haɗa zumunta za ka yi alhaji tun da Allah ya sa alhaji yake raye bai taɓa min makamanci wannan zance ba shine zaka ebo jiki ka ce wani na wani kun yi zance da alhaji tun ba ku haihu ba tsawon shekarun da muka yi da alhaji bai sai ya gaya min abin da ake ciki ba sai yanzu ne da ya rasu za ka ebo jiki ka ce wani kana son ka wani haɗin zumunta ko ba za a yi shi ba. wannan zance kike to ai wannan alkawari ne muka yi da yi yanzu don kin ga baya na Allah ya ɗauki ransa shikenan wato kin canja magana kin bi wani hanya kuma kin gamu da masu ziga an zuzzuga ki abin saboda haka an yi alkawari kuma ana nan akan ni ina nan akan bakana ba za mu bata zumunci ba dole ne dole ne in gyara zumuncin nan yawa tsakanina da dan uwana dole ne a yi auren nan in dai ina da rai ai ni ba zan manta ba dan bai gaya mun bane ma balle har ta kai ga zancen mantuwa ka jin gaya maka ba kuma za a yi shi ba ka jina gaya maka babu wani ɗana da zai auri yarka kuma babu yar ɗayata da za ta auri ɗanka ka jin gaya maka ka kama hanya kawai ka bani ka fita ka bani yanzu dai ni na gama kin gama magana ki saboda haka na bayar da sati kai ba ya ma yawa kwana uku nan da kwana uku ki je ki gama shawara da mashawartanki da tunaninki da kwalwanki wannan magana tana nan ina nan akan bakana in dai ina da rai sai an yi wannan abin kuma kin ga tafiya ta ina nan akan bakana ba wani tunanin da zan yi kuma ba za a yi baka jin gaya maka Allah sarki uh-uh. to ba a biyo ta nan maka ba za a samu abin da ake so ta nan ba kai zo kake sisina da wani da wani da wani abin da Alhaji ya miki ya bar dukiya kuma ta nan za a bullo a cinye dukiyar marayu ba a samu an ci a a jona aure a cinye masu dukiya to ba za a yi ba kowa ya nemo ka kana jina abin da ya sa na ce kuma game da magana yarinya wace yarinya kenan yar wana mana yar wana to ina so zan haɗa ku aure saboda haka kiran kiranka don in jaddada ma daga ni sai kai don na san kana da taurin kai gaskiya baba ba wai na ki son abin da kake so ba kuma wai na ki bane amma gaskiya gaskiya ni fa zaɓin ka ba shi ne zaɓi na ba ina da wanda nake so amma ka sani ni abin da na hango ba shi ka hango ba kuma baka isa ka hana ni abin da ne ni yayi ba tunda ba kai ne ubana ba ni ne ubana ba kai kai ɗana ne ka gane wannan yarinya ubanta tun yana da lai irin wahalar da nema a duniya har na ake in na wuce a ce wannan bakanin alhajiwa da ni kamin shi ne kace kace cikin umma da sauransu to yau allah ya sa ya kwanta dama kai kuma gashi ka isa mundulin mutum wannan yarinya ta isa ita ma mundulin mutum saboda haka nake so na amfani da karfin iko na na haɗa ku aure kuma ka san baban nan nata yana da dukiya idan fa Allah ya sa ka auri yarinyar nan ni zan amfana kai ma ka amfana amma ko da bayan raina kaga kai ma za ka shiga sabu ka shiga rukunin waɗanda za a nuna a duniya sai ka yi tunani da ai ba ba mun bayani ba ai da tun farko kai mun wannan bayani ai da ba zan ce maka haka ba saboda haka yanzu ni in akan wannan ne na amince tunda ka amince ni kuma zan ma wata magana baya wannan aure da za ka yi ka sani ba zai hana ka abin da kake so kuma a gaba ka aiwatar ba idan waɗannan abubuwa suka shigo hannu Allah ya maka albarka ni zan fita ba da na ji dai ne dai abin da yasa nace ce ka zo gaya maka wannan magana fa tana damuna abin ya ishe ni na rasa inda zan sa raina kanin baban yaran nan ya matsa shi dole dole sai an yi haɗin zumunci ya nace shi dole sai an yi haɗin zumunci yaran nan ba so suke yi ba ni ban san abin da yake nufi ba kuma mutane kowa ya fahimci halin da abin da ya dosa so ike ya haukan dukiyar nan ya male male ya cinye ka san yanzu su su ci dukiyar marayu ba ba ba ba wani abu bane a gurin mutanen yanzu ka gani shi ne kawai ka gana na ce na hana na hana kai na kune ina ta faman kaiwa da kawo akan maganar nan gaskiya ne abin da nake so da ke ki kwantar da hankali kin ga fa duniyar nan fa ba gaskiya haka ne kisa ake ta yi akan kuɗi gaskiya baka ci wa gani ba ka sha wahala dare da rana ka nemi kuɗin kama sai abu a kashe ka ali gaskiya ne sai su yi fa ba uwa ba uba to ni kin gani tunda aka fara wannan abin nan ya kamata ki kwantar da hankali ta kai saboda shi ba mu san me yake kullowa kai tun da kika ga ya makale ya daki sai an yi auren nan ba san me ya shirya ba mm. addu'a ita ce kawai za a yi kuma yaran nan su za su yanke wa kansu da kansu hukunci to ai baka san abin da yasa nake gagicewa ba saboda kai ya zo ya aure ta daga baya ya zo yana mata wulakanci ya ce ai dole ne aka yi waye waye dole irin wannan shi sa kaga nake gagicewa nake ta bakin iya kokari addu'a zaki to to idan ki ya ga ba sa so dole dole shi ma fa ya hakura dole dole sa ne ya hakura in dai ba sa so to shikenan ni wallahi sai ga ma sai ga ma ni kamar wannan abu irin wannan naci nan da ya nace kamar shi ya kashe alhajin ma dai ko dan ya ci wannan kuɗi ba wani wanda yake abin nan Allah kwana in kwana mutum ya kare fa sai ya ci ko a ina yake ko a kashe shi ko kuma a akan gadon sai yana bacci ma ya mutu to ni yanzu zan je mun yaran zan yi musu magana eh, ya ta fahimta fahimtar da su amma fa ba dole domin ba za mu yi musu dole ba gani na yanzu ba imani ne a zuciyoyin hmm? mutane sai ɗaiɗai idan suna so sai a yi kawai na kiki addu'a kawai Allah ya ba su zaman lafiya domin hankalin kowa ya kwanta shikenan kake da mu duk zan je in same su shikenan nagode ba wai ina yi ne ina To me ka wannan magana hima. Ni ne wanda zan aure ki kuma bayan nan kuma kuma ni dan wanki ne na jini. To me ne? Mu yi daga cikin ciki. Kai kaga. Ni kaga inda muka zo din nan mm. wallahi hankali na bai huta da wani. Wani irin muke amince ai dole ma ki amince. Sai ka ce ba ai gari ba. Na zo nan ne domin mu huta ni keɓe daga cikin hayaniyar jama'a. Halima, Halima, ina za ki halima halima ba dai yana ce auren jarin zai ba kin gane ko shi yanzu olman din nan ya dage ya cije sai an yi auren nan na jari na kuma amince amma kin san me na shirya ina jin ka da an yi kwana biyu an yi auren nan shegiyar zan sa ta taimun sainin a duk abin da ta mallaka duk wani muhimmin abu da zai kawo kuɗi na ta saya da mallaka ta ana ɗan kwana biyu sai in wala shegiya aika tabar zaho ko kowa ya huta kuma komai ya zama nawa to sai me me kuma kai dan ka kashe ta na zo ne to bari in gaya maka wallahi da sauran rana a kaba kai a tunanin ka shi wannan alman din naka zai bari ka hau kan dukiyar ka shana ne hmm. to wallahi bari in gaya maka ba wai kyale ka zai ba ka ji dadin kuɗi shi ma kulle-kulle za mu yi a aika da shi barzaho in ya so ni da kai aka gama zaman makoki kawai sai mu cira mu je ta zo mu ban kasar Allah mu ta mu fanta ma mu shana Allah to kai ya ga gani amma wannan shawara ce mai kyau oh. shi ma olmo din nan da yake wannan giringidishin na kan shi ma sai an yi auren nan domin ya ci dukiya to ba zai ci ba kuma wannan shawarar da kika ita ce mafi alaban tunanin ta ba a ya tafi in ya so sai mi taro sa kuka nan kuma muka san abin da muka bulla. yo me yasa nake son zama da ke in kashe ta idan ne auren shi ma olman din da yake son ya ci dukiyar olman din nawa in tura shi lahira shi yasa nake jin daɗi da na baka signing sai ka ɗauka mu je mu shana eh mu fanta ma a ci dukiya mu na she na she mu kirta hazo kawai sha ba sha. shi ne mu huta wayo kin gani da an gama sadakar uku sai a fara zaman makokin baban nawa ta rusa kuka ta kuka kwanan mu muka san me muka kulle muna jiran dukiya ita ta wula shi ya wula mu mun cira Holman Allah ya ji kanka kai ma ya zama sumuni wannan yarinyar ta tona da asiri ja ta min irini amma barin ga maka ta magana tun da dai ta ke yadda aure ta ko ba kuma magana ba da haɗin kai ni za ta ciwo mutunci to yanzu a biya bar hannuna ya dawo hannunka komai ka ga dama kai mata wannan kwangila ce na baka duk abin da ranka izo yi ka yanke shi za ka yi mata kai mata kame ma idan ka gama ko nawa ne ka dawo zan ba da kuɗin kwangila abokina kai kanka ka kai abokina ne ko da baka bani ko sisi ba ni zan iya aiwatar ma da abin da zai kwantar ma da hankali kuma babu abin da zai taba ka a duniya wanda ni ma ban taba shi ba na san da wannan abin da nake so yanzu so ma ban da so banza ne kawai dai ya riga ya faru ne amma yanzu komai kake so a yi mata komai ka ga dama kai mata hakan ta faru sai dai a kiyaye gaba kuma a yi maganin abin amma ina son yarinya nan ta gane cewa shayi ruwa ne wani sinadari kawai aka sa ne canja kala ba ruwa na komai ka ga dama kai mata babu damuwa kaka da. ba ruwa na Allah ya ba ruwa na yasa kike aboki na rashin mutunci dan Allah ku yaƙuri me yasa kike mara rashin mutunci kin san da ki taba wannan dan a duniya ina san sa wallahi kowa zan iya taba shi da ke nake ina san sa eh? ina son yanzu wallahi ina ana magana kina sun kai da kai da goma na magana nake miki eh miki magana na ba ki wani a idan kika yadda kika kare wa rashin mutunci a cikin rayuwa ko wallahi sai na tattaka ki wallahi a wajen shi ba zan yi ko yanzu ke isa tashi tashi tashi tashi tashi na wani na karshe a rayuwarki ba a mana irin wannan mu a rayuwar mu wallahi kuma this is the last warning din da na baki wannan ya zama shine na farko shine na karshe a cikin rayuwar ki wallahi kin ji ko abin da aka gaya miki ko ina san sa bata da kubo wallahi tunda dai an ba ta last wani kawai kuma me suka ina da me kika musu na je ba na sa a su na je ba na sa a sa suka ya hakuri ya hakuri ya hakuri yanzu ki hakuri da Allah ki daina kuka amma ba su ji ya kulle cikin cikin ki to ya hakuri ya hakuri ina ne gidanku to yi hakuri tashi tashi mu je da kai gida ya hakuri ya hakuri tashi mu da yawa tashi ya Kaga magana aure na tana tana kun gaba Kuma ni a gaskiya ba zan iya auren mutum da tun a waje yana neman ɓata rayuwa ta ba. to me zai hana idan ba damuwa ba sasanta ni da kuka a wani to a sadiya abin da nake duba shi ne mu sasance wai abin da kamar wahala gurguwa da auren nisa abin da nake tunani shine kin ga misali ki duba matsayina ki duba matsayinki anya kina ganin cewar aure zai yi tsakanin da ke ko ai aure ne na Allah kaka damu da wannan abin kawai Allah ya dan Allah ka ga sai ka ga an yi ni da buri na kawai ka bani haɗin kai kenan ai ba wai naki bane amma abin da ya kamata mu yi shine mu bar wa Allah zabi mu yi addu'a Allah ya saba mana abin da ya faru kai amma Allah ya saba mana abin da ya faru ina jin ka na je wa gida jiya da yamma to baka sai na yake hukuncin yau da safe da ma na ce zo sami ka ofis to daga kuma kana da mutane shi sa na dan ce mu to eh, shi bisa ga abin da yake faruwa ba wato abin da yake faruwa ba ka san shi sha'ani na rayuwa gaskiya sai an bi shi a hankali ba wai ina yi maka abin nan bane shi yanzu ka san sha'ani na rayuwar nan eh. yau gare ka ne gobe ga dan uwanka haka ne gaskiya <clears throat> kuma arzikin nan Allah ne yake bada shi ga wanda ya zo kuma yake karba da hannun wanda yake da shi ga tun lokacin da ya ga dama gaskiya ne to game da auren yaran nan eh. oh, yaran nan tun da ba sa son abin nan ba na ganin ya kamata a bar wannan abin nan domin idan muka tashi abin da yana ta ci gaba da irin wannan ana ta samun rashin jituwa da sabani a tsakani ya kamata idan mutum zai yi abu a rayuwarsa yi wanda idan ya je gaban ubangiji Allah zai iya kare kansa to alhamdulillah na ce bari da yanzu ba wai na dama na riga na gama wannan magana wannan magana ma ba za a yi ta ba hmm. eh na soke ta babu ita babu kamar ta ba yawa saboda yarinya nan tunda tana da wanda take so za mu tura su zo a zauna a daidaita magana ba dai mu ne ya kamata mu je ba su ya kamata su zo amma tunda an samu matsala to yanzu mu za mu aika su zo mun ba su dama sai su zo a wuri tunda shi yaron ya ma bijire na wajen na yana ma neman raina ma da yake a takaice dai yau wannan a takaicen takaicewa shi so yake ma an yi bikin ma ya kashe saboda haka da Allah ka ba hajiyar hakuri tunda kamar yadda na yi ta bololo ina ce a sai an yi tilas to yanzu kuma na dawo in dai ina da rai in Allah kuma ya yarda to wanda take so yarinya ne shi za a bata tun da dai ni ne wale shi ke su sai a tura musu a ce su za a tura eh. musu sai a zo a launa yarinyar nan wata albishir za ku bata wanda take so wannan babu matsala eh, babu matsala yawa ta ce hajiyar na ga ita kuma ta yi hakuri sai na gode eh, zan doni ma da kai sai ta na gode yawa alhaji Allah ana ma sai kashe wannan wannan gurin wannan mun kashe kai da Allah mun alheri ne kawo mu da Allah baka da baka da alhaji Allah ai daraja ramba rai shekara da da kuda shi kin mu ne ba ya daga barka da ke barka barka madalla ya barka da wato abin da yake tafa da mu na'am Allah ne ya aiko wanda ka binni yace lallai lallai akan maganar nan mu zo in samu malam mu shigo gidan da kudin aisulun nan kuma in dai har an yadda an yi sulhu an amince duk abin da ka sani kwandalar ku ba za ta ciwon kai ba shi ya dauki nauyi fitika ya ce ba ya so ai magana nan me ya hada wai maganar mahauci da bulatari a ce ba za a aure ba to karbi bayin gano mutum ne mana da Allah ba wannan magana aure ake gaskiya ne malam rufi'in da ake nema shine al-islam gaskiya musulunci gaskiya kana sallah yana sallah magana ta kare na mai na rigima wannan al'ada ce alade ina jin ka magana ka zan saurara eh, yawa ai wato abinda nake magana alhaji ya turo ni ya ce lalle in kala in kuka amince amince yawa kuka amince kun shirya kun dare da kanku duk fa maganar ka duk abin da za a yi a nan duk abin da za a faɗa ko a jawo wata a bayan maganar ka ne to ai shi ne yanzu da ya ce na kai da mu gai alhaji alhamdulillah ita ko to sulhunta ai ke ban dawo bangaren kalami ba yawa mu je maganar kuma abinda alhaji ya ce na gaya muku lallai lallai ku sulhunta kanku mun sulhunta idan kun sulhunta shi ma akwai yan abin hada da mun sulhunta bayan ka sani duk abin da ka sani za a yi a bikin to ba ba kwandala ku ba alhaji ni ba zan iya mantawa da ciya rayuwata ba saboda shi da ta fara bani kiwon karkana ba ya mun yanin ba nasa bane wannan haka ne kuma hada dira ma da alhaji ai ai babban abu wannan gaskiya ne ba karamin abu eh, ba Allah yi mana jagora a ran eh, eh, ma ai da ka to kai kaɗai ma ba ka to da wani wasu an yi wani kalami ko an jawo ta aya ba ka ga ba wani wannan rashin mutunci da muri da na ɗauka ta shuge in ya so in ya so zo alhaji sai kai masa bayani to madalla ce ba tsaya ma wani janye janye aya ba eh wannan gaskiya eh, magana ta yi madalla to madalla ya zama ya zama eh, amma da a zo kwame mun mutum walila kai wai kuma magana ya wanda yawa abin zo da shi wallahi jina jina za amma magana ai ce wa'azi ce kalami ce lallahi ce a haƙura ah, ka zo ka ce har da wanda za a wani za a magana Allah za a faɗa Allah Allah akwai Allah a baki Allah a baki fara'una zuci haka duk muke fama da su don haka ga hinan duniyar Allah ya zuba mana ido ta yi muna ta cewa ba mu ji daɗin kaza ba ba mu ji daɗin kaza ba an fake da guzuma za a rubuka sana ai ana ganin wannan kwamaman malamin na ce an zo za a ni da aya sai Allah ya taimaka hainar riga sai na fara jin maganar nera